bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu iko zamu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau sha uku ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 biyu ga watan uku 2026 kirgin meladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan a cikin surar nan mai albarka suratul kahfi sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alkur'ani an ɗauko daga sama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 مالك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصدع عليه صبرا آه، الله مدوك كين سركي يتك بعد بعد الأبارن أبند خضر عليه السلام يبعد الأبار والنبي موسى عليه السلام akan abubuwan da suka faru a cikin wannan tafiyar tasu wanda shi annabi ya ce an masafinatu amma jirgin ruwa fakanat le masaki jirgin ruwan ya kasance na wasu miskinai ne wasu talakawa ya amalu na filbahar suna aiki a cikin teku fa'arattu an a'ibaha sai na nufi na aibata wannan jirgin wa kana malikun domin a gabansu akwai wani sarki ya kudu kulla safinatin yana kwace kowane irin jirgin ruwa gasban kwace wa ammal gulamu amma shi yaro yaron nan fakana abawahu mu'minaini iyayensa guda biyu sun kasance masu imani fakashina sai muka ji tsoro an yurhiqahuma kada ya dilmiyar da su ɗuguyanan wajen ƙetare iyaka wa kufaran da kafirci na an yi budila kuma rabbuhuma mun nishe muka nufi ubangijinsu ya canza musu khairan minhu abin da ya fi wannan yaron alheri zakatan wanda ya fi shi tsarki wa aqraba ruhman kuma ya fi kusaci wajen zumunci wa amal jidaru amma katanga fakana li gulamaini yatimaini ta kasance ta wasu yara ne marayu fil madinati a cikin wannan birni wa kana tahu kanzu lahuma kuma karkashin wannan katanga akwai wata taskar yaran wa kana abuhuma salihah babansu kuma mutumin kirki ne Fara farada rabbuka ubangijinka yana nufin an yabluga ashuddahuma su kai karfin wa kan kanzahuma sai su fitar da taskarsu rahmatan min rabbika wannan rahama ce daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri ban aikata wannan dan umarnin kaina ba zalika ta'wilu wannan shine fassarar ma lam tastati alaihi sab ma lam tastati sabra abinda ka kasa yin hakuri akan sa khidr yana labarta wa annabi Musa alaihi salam ɗaya bayan ɗaya kamar yadda waɗannan hawadis abubuwan nan suka faru kashi uku tun daga na farko maganar shiga jirgi an talaka hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha ya bashi amsa akan wannan fan talaka hatta idza laqiya gulaman suka hade da yaro ya aikata abin da ya aikata ya bashi amsa akan wannan fan talaka hatta idza ataya ahla qaryatin sai da suka je wata alqarya nan ma ya ba shi labarin abin da ya faru a can to shine duka waɗannan guda uku ya ɗauko kowanne yadda abin ya faru a can a ajere haka kuma ya ba da amsa sa ma a ɗaya bayan ɗaya amma safina ya ce jirgin ruwa dalili ta kasance ta wasu mutane ne talakawa masaki talakawa ne su suna aiki da wannan jirgin don su sabu abinci wannan jirgin shi ne da suka mallaka kuma suna amfani da shi wajen su samu abincin da za su ci to sai kuma akwai wani sarki shi kuma sarkin duk inda ya gauna kyakkyawan jirgi sabo to kwacewa yake don haka in wannan jirgin ya je a yadda yake haka ne zai faru sarki zai kwace da haka khidir sai ya illata wannan jirgin ya yi masa aibi ta yadda zai zama ba shi da daraja ko sarkin nan ya gani ba zai karba ba shi ne hikimar khidir ta wannan aikin da ya yi wanda shi kuma annabi musa alaihissalam bai sani ba shi ya ga kawai sun zo jirgi kawai sun shiga jirgi kai jirgi ba naka ba ni jirgi ba nawa ba tafiyar mu daya tare muka zo kawai naga ka dauki wani karfe kawai ka bangare wani gefen jirgi yaya zan fahimce ka ba zan fahimce ka ba da haka annabi musa ba zai fahimci ka anan ba shi yana ganin kawai barnayi yaya za a jirgi ba naka ba haka kawai ka zo ka fasa jirgi kuma ma la'alla ma ka je ka sa mutanen ciki su halaka littukuri ga ala wannan abin da ya gani kenan da haka shi yasa ya illata wannan jirgi dan wancan sarki da yake kama jirage ba zai kama wannan jirgin ba kenan wannan abin da ya yi a zahirinsa ɓarna. amma a baɗininsa taimakon masu jirgin ya yi amma shi annabi musa bai sani rashin sanin annabi musa shi yasa sai in kari ya ce ya za ka yi haka ya za mu zo jirgi haka kawai jirgin mutane ka zo ka fasa musu kuma ma ai hanya ce ta halakar da mutanen jirgin to shi ne zai ce fa'arattu an aibaha don haka na tafi in aibata ta na mata illa ba ta zama ba sabuwa ba domin wannan sarkin idan ya ga jirgin yana da illa ba zai kula su ba su kansu masu jirgi a lokacin da khidir ya masu wannan ba za su san cewa su aka yi ba amma la'alla lokacin da sarki suka ga ana kwace jirgin mutane su ba kwace nasu ba to mewa lokacin za su gano dalilin da ya sa khidir ya wannan aiki abu na biyu shine yaro khidir yake cewa fa kana abawahu mu'minaini iyayensa muminai ne mutanen kirki ne to amma shi wannan yaron hatsabibin yaro ne yadda suke son ɗan irin jarabar son da suke wa ɗan ba su da ɗafe shi shi kaɗai ne ɗansu da shi kuma annabi sallallahu alaihi sallam a cikin hadita ya ce tsobe a kashara asalin yaron an rubuta shi dama kashiri ne shi kuma saboda son da suke wannan ɗan duk abin da ya yi suna tare da shi da haka akwai yiwuwan yadda ya kafurce su masu kafurce saboda soyayya ɗa da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci khidir ya kawar da wannan ɗan abin ƙasa saboda imanin waɗannan iyayen nasu ya tsira kuma Allah maɗaukakin sarki da ya ɗauke wannan ɗan ai ya canza musu wani domin ya ce fa'arada na an yi bidila kuma kuma khairan minhu abinda muke nufi da haka shine ubangiji ce canza musu wanda ya fi shi alkhairi kuma wanda zai riƙe zumuntarsu iyayen ya biyayya wa iyayensa ba kamar wancan ba ita kuma katanga ya ce dalilin da ya sa ya daga wannan katangar katanga ce ta mutane marayu yara ne guda biyu marayu ubansu kuma ya mutu to wannan katangar a ƙarƙashinta akwai wata taska ba da mai sun yi sabani akan meye taskan nan za mu zo bayani akan sun insha Allah akwai wata taska a ƙarƙashin wannan katangar wadda in ka katangar ta faɗi to akwai yiwuwar mutane su isa zuwa ga wannan taskar kafin su yaran su girma don haka babansu kuma mutumin kirki ne bawan Allah ne saboda nagartar babansu Allah maɗaukakin sarki ya taimaki ‘ya'yansa suna ƙanana ta haka ya ce ubangiji ta'ala yana nufin har sai waɗannan yaran sun girma sun kai ƙarfi su fitar da wannan taskata su da kansu kuma wannan rahmar Allah ce yanzu kenan khidr anan taimakon marawiyai annabi Musa alaihi salam da ya san cewa wannan aikin tun farko aiki ne da aka yi na marayu dan a ceci dukiyar marayu zai ce a karɓi lada ne ba zai ce a karɓi lada ba to bayan ya gama masa bayani sai ce wannan abin da na yin fa ba da umarnin kaina ne ba ba wa ma fa'altu an amri ba umarnin kaina bane umarnin waye umarnin Allah ne a cikin fadin Allah madaukakin sarki amma safinatu fakaran limasakin al-imam shafi'i yace wannan ayar tana gwada miskini ba shine wanda bashi da ko alina ba domin gashi nan miskine ne amma suna da me suna da jirgin ruwa da haka al'imamu shafi'i ya ce faƙiri ya fi tsananin bukata akan miskini don malamai suna tattaunawa tsakanin miskini da faƙiri wai wa fi tsananin bukata Allah madaukakin sarki ya faɗe su a cikin zakka إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين يتي فكيري ce مسكيني to malamai suna da sabani akan wai wanne ne yafi tsananin rashi al-imamu malik ya yace miskini shine fi tsananin rashi miskini shine wanda bashi da komai fakiri kuma yana dan wani abu amma ba zai ishe shi ba to shine al-imamu shafi yace a'a sun kuyan haka ne miskini shine wanda yake da dan wani abu fakiri kuma wanda bashi da komai yace babban dalilin da yake nuna cewa miskini shine wanda yake dan wani abu wannan ayar da Allah ya ce amma safinatu fakanat limasakina miskinai ne amma kuma suna da jirgin ruwa sannan yace amaluna fil bahr suna aiki da shi a cikin teku da wannan malamai suka istinbadi suka ce duk da cewa kogi ruwa teku wajen hadari ne amma ya halatta a neman kudi a cikinsa. kamar yadda za a yi safarar mutane akan tudu a ɗauki mutane a kai suna a karɓi kuɗi to ya halatta a yi safara da jirgin ruwa ko kwale-kwale a karɓi kuɗin mutane duk da cewa kaga wuri ne da mai haɗarin gaske kusa da mutuwa mai ragowar zuciya ba iya hawa jirgin ruwa idan mutum yana da rauni wani sai ya ce in ya hau jirgin sai ya rinka gani yana hajijiya tana daukansa to kaga hajijiya na daukansa kai ma mai jirgi aka fitar da shi ko dan da kansa ma zai handala to duk da wajen hadari ne amma malamai suka ce fadin Allah madaukakin sarki na fil bahr yana nuna cewa yadda za a yi yin sintiri da mutane a yi safarar mutane akan abun hawa a biya akan tudu to ya halatta a yi a cikin ruwa ba domin da bai halatta ba da ya yi bayani amma safinatu fakalan limasakin ya'maluna fil bahr waɗannan miskinan malamai sun yi ta tattaunawa akan su da sifarsu wanda gaskiya galibin maganganu ne wanda ba su da wani dalili wasu suna cewa miskinan su biyar ne ba su wannan jirgin wasu su ce su goma ne su goma kuma a ciki biyar ne suke iya zuwa neman kuɗi da jirgin ma biyar duk marasa lafiya ne wanda ba sa iya motsi wai duk dan a nuna cewa tsananin bukata su zuwa ga jirgin ne domin suka guda biyar din dan wasu malaman sai da suka kirga biyar da suke zaune sai da suka kirga suka ce ɗaya makaho ne ɗaya kurma ne ɗaya mai kaza ne ɗaya mai kaza ne ɗaya mai kaza ne irin sufofi dai waɗanda ba za su iya zuwa su yi aiki da jirgin ba masu wasu ce su biyar ne kuma a cikin biyar ɗin guda biyu ne kawai suke iya aiki guda uku da a kwance suke rubuk ba su da lafiya dan wannan jirgin shine abincin abincin da suke ci da shi duk dan su nuna buƙatar masu jirgin zuwa ga jirgin ne dalilin da yasa Khidir yayi wannan aiki kenan domin idan aka kwace wannan jirgin waɗanda za su shiga cikin matsala suna da yawa sai Khidir ya ce fa aradtu an a'ibaha sai na yi nufin na aibata wannan jirgin a ta'ib shi ne duk abinda da za ka sawa abu ya samu aibi ya samu illa a nan khidir sai ce shi ya aikata kayansa na aibatawa da yake aibata abu aibata abu wato asalinsa laifi ne to sai jingina wa kansa sai jingina wa kansa laifin wannan kamar yadda muka faɗa ne a baya lokacin da yusha ibn nun ya ce wa ma an sanihu illa shaitan ba wanda ya mantar da ni shi sai shaitan to daidai yake da wannan da ya ce fa'aratu an aiba sai na nufin na aibata ta duk abin da yake zahirin wannan abin sharri ne to baka jingina wa Allah sai ka jingina wa kanka an fahimta ko duk abin da yake zahirinsa sharri ne yanzu annabi ibrahim alayhi salam yace wa idza maridtu fa huwa yashfini in nay rashin lafiya fa huwa yashfini shi yake warkar da ni asali rashin lafiya waye ne yake dora shi ne amma bai ce in ya dora mun rashin lafiya kuma shi yake warkar da ni ba sai ce in nay rashin lafiya shi yake warkar da ni saboda lokacin da kake faɗar rashin lafiya kai a wajen ka shari ne duk da a wajen Allah mun faɗa a wajen Allah ba shari bane Allah madaukakin sarki baya halittar abin da yake shari ne zalla bai in ya ɗora maka rashin lafiya to akwai hikimar da ya sa ya jarrabe ka da wani rashin lafiya la'alla Allah maɗaukakin sarki yana so ka shiga aljanna maɗaukakiya ne kai kuma baka da wani ƙoƙarin ibada sallah ta farilla kake a dole azumi daga ramadana sai ramadana kuɗi ko baka da su dama balle yi zakka ko kai sadaka to Allah madaukakin sarki yana son ka da madaukakiyar daraja sai ya jarrabe ka da wani ciwo dan ya zama kafara na laifukanka laifu ɗan laifin da kake yi din ma in kana yi sai a ta kankare maka su a ta kankare maka su sai ya zama baka da komai sai lada sai daraja ka ta sama to kaga shi a wajen Allah madaukakin sarki da jarrabe ka rashin lafiya ai ba sharri bane kai ne a wajen ka sharri dan haka annabi Ibrahim sai ya ce wa idza maridtu in nay rashin lafiya huwa yashfini shi yake warkar da ni warkarwa sai jingina wa Allah rashin lafiya kuma sai jingina wa kansa haka aljanu lokacin da suke ba da labarin sun ji alkur'ani cikin abin na suratul jinni suka ce wa anna la nadri ashabu wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim am arada bihim rabbuhum rashada sai suka ce wa anna la nadri suka ce mu ba mu sani ba a sharrun uri da man fil ardi sharri aka nufi mutane da shi a bayan ƙasa ba su ce Allah ya nufi mutane da shari ba sharri ake nufin mutane da shi am arada bihim rabbuhum rashada ko ku ubangijinsu yana nufin su da shirya shirya da yake alheri ne sai suka jingina wa Allah sharri kuma sai suka jingina shi wa wani wanda ba Allah ba Ki suka kawo shi malami sama fa'iluhu ba a faɗi wanda ya aikata ba sharri aka nufi mutane da shi ko ku alheri ubangijinsu abinda shirya ubangijinsu yake nufinsu da shi to duk irin wannan wato a ta'addu ba Allah kenan ladabi wa Allah duk abin da yake kai a wajenka sharri ne karka jingina wa Allah ladabi wa Allah yanzu in baka da kuɗi waye garbe ka da rashin kuɗin nan Allah ne amma ba za ka ce Allah ya ɗora min talauci ba ba za ka ce haka ba da za ka ce haka ba amma an ka samu wadata sai ka ce Allah ya wadata ne ladabi biyu Allah ne. domin kai lokacin da kake cewa Allah ya dora maka talauci kai talauci a wajen ka sharri ne to karka jingina wa Allah subhanahu wataala fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun kalmar wara'a sau dewa an fa fadanta ana nufin baya ana nufin baya wa amma mun wuce kitabahu wara a bahrihi ta bayan bayansa to nan sai Allah madaukakin sarki yace wa kana wara'ahum malikun a bayansu kenan akwai wani sarki to nan kaga an ce baya in baya ne tun da sun riga sun wuce a bayansu ne sarki yake kwace jirgi abu zai cutar da su ba sun riga sun wuce ai to me yasa aka ce wa kana wara'ahu shine wasu malamai suka ce wara'a tana zuwa da ma'anar amam anan wara'a ba ma'ananta baya ba ma'ananta ne wa kana wara'ahum malikun ay wa kana amamahum malikun a gaban su akwai wani sarki haka aka samu daga cikin wasu magabata suke karantawa qira'a tafsiriyya wa kana amamahum malikun haka aka ruwaito daga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna karantawa akwai kirawoyin da ake ruwaitowa daga sahabban annabi suna karantawa amma ba wai matsayin qur'ani bane a matsayin fassara ne wa kana wara'ahum malikun ay wa kana amamahum malikun a gaban su akwai wani sarki malaman tafsiri san ambaci sunan sarkin to amma gaskiya abu ne da rajuman bilgaibi duhu jifa ne a cikin duhu babu ayan babu ayan alqur'ani ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai Allah ya ce wa kana wara'ahum malikun ka bashi malikun kawai wani sarki inda sanin sunansa yana da wata fa'ida mai yawa da Allah madaukaki ya faɗa wasu suka ce ra'ahun, a kamar yadda suka ce ra'ahun suka ce ana nufin amamahum suka ce gaban faɗin Allah madaukakin sarki a wa min wara'ihim min wara'ihim jahannam wa yusqa min ma'in sadid kaga min wara'ihim nan ana nufin cewa wato a gaban su ne ba a bayan su ba in a bayan su ne a riga sun wuce da kenan min wara'ihim jahannam a gaba za su haɗu da wutar jahannama kaga wara anan tana nufin amma wasu malamai suka ce a wara tana nan amanarta ta baya ne wa kana wara'ahum malikun akwai wani sarki a bayan su yanzu sun wuce shi amma in sun dawo ne za su same shi da haka yake wa kana wara'ahum yanzu a bayan su yake amma tunda za su je ne ai su dawo to in sun dawo za su haɗu da shi ya'khudhu kulla safinatin ghasba yana karban kowane irin jirgi idan kowane irin jirgi yake karba to fa wannan jirgin ko an bantare shi ko ba a bantare shi ba za a kwace shi in dai an ce kowane irin jirgi yake karba to shi yasa dalilai suke nuna cewa jirgin da ake karba kyakkyawan jirgi sabo shi ake karba me yake nuna haka sai ce fa aradtu an aibaha a baya yace na so in aibata jirgin wannan yake nuna zai aibata shi ne saboda mai aibi ba a karban sa shi yasa yazo a wajen wasu magabata wa kana wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin ghasban kowane irin jirgi inda kyakkyawa ne to yana kwace shi amma kenan jirgin ba kyakkyawa bane baya kwacewa an gane ko daga nan malamai suka ce wato a anan zamu fahimci ka'idar ittikhadu akaffi الضررين ko irtikabu akaffi rai, idan akwai cutarwa guda biyu ya zama dole kuma sai an dauke daya to shari'ar musulunci tana umartanka da sai ka dauki wanda ta fi kankanta cikin cutarwa an fahimta ko cutar sai ka dauki bangaren da ta fi karanci saboda wato tunda dai dole sai an cutu to a samu karamar cuta ya fi akan a samu babba yanzu da a ce an rasa jirgin gaba daya da kuma a ce an bantare shi ya zama mai aibi wanne ya fi dama dama gara a bantare shi amma kowane ya cutarwa ne an fahimta ko shi ya sa ma har suke cewa nan kuma wannan yana nuna idan wato wani dalili ya sa ka ɓarnatar da dukiyar wani don ka tseratar masa da wata dukiyar da tafi wannan baka yi laifi ba shari'a ka yi tasarrufi dukiyar da ba ta kawo ba iza ka ba komai amma sai ka ga cewa zai yi asarar miliyan in aka tafi a haka kai kuma sai kai wani abin da zai yi asarar naira dubu ɗari yanzu da ka bari ya yi asarar miliyan ɗin nan gara ka masa ɓarnar dubu ɗari kuma ko ba izininsa ba kai laifi ba shari'a misali mutum ne ɗakin sai kama da wuta ga nan sef sa da kuɗi a cikin miliyan ɗaya an rasa yadda za a ɗauko wannan sef ɗin don ɗakin a rufe yake an rasa ki aka rasa yadda za a yi dole sai dai an ɓalla ƙofar ɓalla ƙofar nan ai asara za a yi masa to ya halatta bai baka izini ba baka shawarce shi ba sai ka balla kofa dan ka dauko masa wannan sabdin nasa kudin sa zira ka yi masa asarar kofa dan wancan sabdin nasa da yake da kudi masu yawa ya zira an fahimta ko kamar mutum ne ka zai fada rijiya akwai wani ya mutu kai kuma kurma ne ba baki ballanta naka ce masa karka fada sai kaga cewa abin da zaka iya farko ka samu ka tsayar da shi kare fada din nan shine ka kwace masa kwashe masa kafafu la'alla zai fada ta kai ko ya fasa kansa ko ya fasa bakinsa amma ya fi masa zauki akai ya fada rijaye to in aka zo bincike aka samu cewa ka kwashe kafafunsa ne dan kai kuruma ne ba za ka iya masa magana ya ji ba kuma kaga kawai iya abin da za ka yi shine ka kwashe kafafunsa ya fadi kare ya fada rijiya to ba za ka kama ka kare laifi ba an fahimta ko wannan yana daga cikin ka'ida a shari'ar musulunci kine suke cewa ittikhadu akhaffi ad-dararayn daukan wato mafi sauki cikin abin da yake cuta ne guda biyu cuta ne guda biyu ba yadda aka iya sai an fada cikin ɗaya. to sai a ɗauki daya a hakura da sai a dauki mafi ƙanƙantan wato mafi sharri dan a tsira daga mafi girman sharri to shine abin da Khidir yayi ya yi musu ɓarna a wannan jirgin don wannan ɓarnar ta fi sauƙi a kan ƙwace jirgin gaba ɗaya ah. wa mun gulamun fa kana abawahu mu'minai amma yaron nan mun tattauna akan wannan a baya shin wannan yaron kan wai yaro ne ƙarami, ko ku yaro ne dai irin wanda ake cewa kamar yaron shago yaronka na gida yaronka da yake maka aiki ko irin wannan ne jumhurin malamai dai sun taba akan cewa yaro ne karami mafi yawan malamai haka suka tafi sun ce yaro ne karami domin ya ce a katalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan bi gairi nafsi zakiyatan ɗin da yawa sun fassara shi da cewa yaro ne wato wanda bai taba yin laifi ba haka suka fassara shi amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa gaskiya wannan yaron ya fi kama da a ce babba ne domin a lokacin da annabi musa alaihi zai musanta zai yi inkarin wannan abun ya ce a ƙatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin yanzu ka kashe rai tsarkakakka kuma ba rai ta kashe ba muka ce asali ran da ake kashewa shine ran da yake baligi ne amma yaro karami in dai ba a filin daga ne an je yaki shi ma sai dauko takobi da kashe ka ba ai ba ya halatta a kashe yaro karami ko an ci garin mutane da yaki ba a kashe yara da mata da yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a kashe an je yaki in kaga an kashe mata to su ma sun zo suna kashe mutane ne ba za a ga mata ta dauko ta ɓarya tana rafke kan mazaje tana faduwa kuma a ce a kyale ta ba amma in bata yi haka ba mata ba za a kashe mace ba haka nan yaro karami ba za a kashe shi ba ko ya yi kisa ba za a kashe shi ba shi ya sa daga cikin abin da ya sa suka ce kenan a wannan yaron ba wai yaro ne na karancin shekaru ba a baligi ne har ma suka ce mabarnaci ne zahirin ma abin da yake nunawa yaro ne wanda yake yin fashi yana bige mutane kenan ya cancanci kisa ne dama da haka khidir ya kashe shi suka ce shi yasa annabi Musa alaihi salam yace a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin tunda yanzu yanzu nan suka hadu da shi suna ganin sa khidir bai yi wata wata ba kawai kashe shi ba a samu wani lokaci ba domin Allah madaukakin sarki lokacin da yake ba mu labarin yace fanzalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu fa'un din suna ce da ita fa'u ta'qi fanzalaqa sai suka tafi hatta idza laqiya ghulaman har sai da suka hadu da wani yaro fa faqatal dan take sai kashe shi ba a zauna da shi an ga halinsa ba bai ga cewa khidir ya samu wani labari akan sabon lantana a ce kawai ya kashe shi saboda haka annabi musa shi take ganin wannan fa rai ne tsarkakekkiya iya abin da ya bayyana masa dan bai laifin komai ba me yasa bai kashe shi ko bai kashe rai ba alhali a gefe guda kuma ba na kirki bane ya dai tabbara a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan yaron tsubi a kafira asali an halicce shi kafiri ma'ana a rubuce a cikin allahul mahfuz wannan yaron na ma ne amma duk da haka yanzu a shari'ar da muka sani ne da za ka san cewa wannan yara in ya girma kafiri ne shi kuma zai fashi da makami zai kashe mutum dubu ma ka sani haka misali yanzu yana raye ya halatta ka kashe shi bai halatta ka kashe shi ba don sanin wannan ba zai baka damar kashe shi ba dina daga cin dalilin da wasu malamai suke ganin cewa ba fa yaro ne karami ba a'a an ce yaro ne amma ana nufin yaron da ake sa shi aiki kamar yaron gida yaron shago yaron kamfani yaron kaza yaron kaza yaron mota da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an rubuta shi kafiri ne to nan ma za mu ga cewa asali annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi annabi sallallahu alaihi wasallama ce dukkan da ana aifansa ne akan fitar akan fiskantar addini karban addini a shirye yake karba addini zuciyarsa abu da take zai karbi addinin musulunci suka ce alfitratu istidadu qabul alislam shine ya zama zuciyarsa koyaushe a shirye take ana tallata masa musulunci zai karba to haka Allah madaukakin sarki yake karban yake halittan bayi fa abawahu yuhawidanihi sai dai iyayensa su mai da shi bai hude in suka bar shi zai ga musulmi zai zama karɓi musulunci amma sai dai an cusa masa yahudanci ko an cusa masa nasaranci ko an cusa masa majusanci sai ya zama ba majusi ko ba nasare ko bai hude amma asali zuciyarsa a buɗe take da buɗe take da karɓar addinin musulunci to suka ce wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan cewa asalin zuciyar abu a shirye take da ta karɓi musulunci amma kuma ai Allah madaukakin sarki ya san waye ne zai karɓi musuluncin waye ba zai karɓa ba akan haka Allah madaukakin sarki ya rubuta kaddara to tuntuni Allah madaukakin ya rubuta a cikin kaddarar wannan yaron dama ba zai musulunci ba kafiri ne shi kuma bayan kafiri ne zai iya zama sababin salwantan iyayensa su kuma masu imani ne fakana abawahu muminai Allah ya bada shaida akan imaninsu sai ce fakashina an yurhe kahuma duguyanin wa kufra sai muka ji tsoro kada ya dilmiyar da su cikin wuce iyaka da kafirci wato kenan akwai yiwuwan su zama kafirai sababin wannan nan saboda soyayyar da take tsakaninsu in ya sa su kafirci za su iya yi don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa khidir ya kashe shi kenan a maganganun waɗannan malaman dama can ya cancanci kisa dai kakan a haka ne shi kansa annabi musa alaihissalam inda ya san waɗannan abubuwan ai da ba zai yi mamakin kisan da aka yi ba amma matsalan bai sani ba shi kawai ya ga haka kawai an haɗu da mutum an kashe shi an gane ko nan ya ce a baya ya ce fa'aratu an aiba ha na yi nufin na aibata ta ni nan kuma sai ce fakashi na an yi rihika kuma nan wakufa sai muka ji tsoro waye ke jin tsoro ka dai Allah madaukakin suke ba jin tsoron kowa nan kenan khidir yana faɗan bayanin kansa ne shi kansa da aka ba shi labarin ga yadda yaron yake yana jin tsoro kada yaron ya halakar da iyayensa amma da yake larabci yare ne da yake son wato canza kalmomi wajen magana magana tana da gwargwadon yadda ake canza kalma to gwargwadon yadda za ta fasaha maimakon kai ta faɗan kalma iri ɗaya fa'aranna fa'aranna fa'aranna kai ta maimaitawa to ka canza shi sa ko a wajen hadisi sai ga ce haddasana haddasana ce akhbarana anba'ana wannan saboda canza uslubi yana da shi abin da yake canza wato yake ƙara zaƙin magana haka wasu malamai suka ce anan saboda kawai ya ƙara zaƙin maganan ne ya canza salon magana sai ce na an yi hekoma bai ce tu ba fa'aradna an yubdilahuma kuma muka nufaci ubangijinsu ya canza musu wani waye mai canzawa Allah subhanahu wa ta'ala ne amma nan kitace ce fa'aradna kuma dai Allah madaukakin sarki shi kadai zai iya ba dan haka yace an yubdilahuma kuma ubangijinsu ne zan canza amma sai ce fa'aradna saboda me saboda shi ma ko kai in ka ji labarin yaron da irin hadarin da yake fuskantar iyayen ai kai ma za ka so ina ma a ce Allah ya canza musu da wani ba shi ba to don haka tunda shi ma yana so sai ce fa'arar na mun yi nufin domin shi ma abin da bai nufa ne abin da bai so ne yana so a ce Allah maɗaukaki ya canza musu da wani wanda bai zama sababin su ba amma tun da canzawan hannun Allah maɗaukakin sarki shi yake sai ce an yi budila kuma bai ce an nubaddilahuma ba an nubaddilahuma ba sai ce an yubaddilahuma domin Allah ne zai yi aikin shi kadai waye zai iya canza dan ya ba su wani Allah ne shi kadai an yubaddilahuma kamar yadda Allah ya karanta haka malaman kufa suke karantawa wato asim da hamza da kisai da kuma ibnu kathirin al-makki da ibnu amir ash-shami su ne mafi yawan malamai suna karanta an yi bujila kuma amma akwai makarantar da suke karanta an yi baddila kuma sauran makaranta nafi da abu amr da abu ja'afar da yaqub al-hadrami haka suke karantawa an yi baddila maimakon an yi bujila duk wato ma'anar dai ba canza za ce ba fi'ilin ne kawai aka canza shi wannan abdala yubdilu wannan kuma Badala yubaddilu amma duk ma'anar su daya kuma wurare guda uku ne da duk sauran suke karanta an dila kuma nafi' da abu amr da abu ja'afar da yaqub kuma suna karanta an yubdila kuma akwai a cikin suratul tahrimi asa rabbuhu in tsallaka kunna an yubdila asa rabbuhu in tallaka kunna da jumhurin makaranta suke karanta an yi bidila su kuma nafi da abu amr da abu ja'far da yaqub al-hadrami suke karantawa an yubaddilana a Allah subhanahu wa ta'ala ce fa na an yubdilahuma kuma khayran minhu zakata Allah madaukakin sarki ya canza musu da wanda ya fi shi alkhairi zakatan wajen tsarki wa aqrab ruhman ruhman ko ruhuman ita ma kira a ce guda biyu wanda ya fi tsarki kuma ya fi kusancin zumunci ma'ana wanda zai fi kyautata wa waɗannan iyayen domin shi wancan kantin daga yanda yake kullum zai rinka sa iyayensa ne suna yana rika saba wa iyayensa tunda ba mutumin kirki bane amma Allah madaukakin sarki zai canza musu da wanda yafi tsarki kuma wanda yafi taimakon iyayen yafi biyayya gare su malamai sun nakalto daga magabata manganu daban-daban akan waye ne aka canza musu wasu suka ce an canza musu da wata mace wadda ta yi ta aifan annabawa wadda har wasu suna cewa ta aifa annabawa guda goma ta aifa daga cikin banu isra'ila wasu suna cewa a namiji ne amma dai koma mai dai mutumin kirki ne ko namiji ne ko mace an gane ko wasu suka ce an ba su mace ta haifi ‘ya'ya da yawa annabawa wasu suka ce har annabi yunus daga cin ‘ya'yanta ne wallahu alam waɗannan maganganu ne da ba su zo cikin nassin alkur'ani ma kuma da ba daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa amal jidaru fa kana li gulamain yatimai amma ita wannan katanga ta wasu yara ne guda biyu yatimai ne marayu abinda ke tabbatar da cewa wannan baban nasu da aka ce mutumin kirki ya mutu domin ba a ce wa mutum yatim sai in ya zama yaron da babansa ya mutu shi ake ce masa yatim to kaga nassin alkur'ani ne cewa marayu ne kenan baban ya mutu fa kana al-gulamain yatimain fil madina a cikin wannan birni a lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi magana an faɗi sunan garin da alƙarya nan kuma sai aka ce almadina. madina hatta idza ata ahla qaryatin kaga sai da suka je wajen wasu mutanen alqarya ita waccan alqaryan ne sai nan kuma da ya zo ba da amsa sai ce amma wannan katangar ta wasu yara ne marayu a cikin wannan birni yanzu can alqarya nan kuma me birni kuma duk gari ɗaya ne suka ce wannan yana daga cikin abin da ke nuna ya halatta birni a ce da shi alqarya ya halatta alqarya a ce da ita birni domin ga shi Allah madaukakin sarki a can ya ce alƙarya nan kuma ya ce me birni amma ka san alƙur'ani duk inda ga ya canza wani lafazi to akwai dalilin da yasa ya canza ba haka kawai bane me yasa can aka ce alƙarya nan aka ce almadina suka ce saboda shan abin da suka yi laifi ne abin suka yi laifi ne sun ƙi karɓan bakuncin mutane ne sun yi hali ne wanda ba a so don haka sai aka yi musu dumoshi sai aka ce alkarya amma nan kuma tun da ana faɗan wani babban mutum ne wani mutumin kirki da 'ya'yansa a garin nan kuma sai aka ce birni can kenan an faɗa ne don a ƙasƙantar da garin saboda halin da mutanen garin suka yi saboda sun ƙi karɓan bakuncin mutane da haka Allah subhanahu wa ta'ala ce lokacin da suka je ahla qaryatin suka samu ahla qaryatin an talaka hatta idza ataya ahla qaryatin istaba ma ahlaha nan kuma sai yace fa kana li gulamaini yatimani fil madina a cikin wannan birnin sai aka yi musu promotion wa kana tahtahu kanzul lakuma a karkashin wannan katangar akwai wata taskar wannan taskar kamar yadda na faɗa ɗazu malamai sun sha bambam wajen mai ake nufi da taskar wasu suka ce taskar nan ilimi ne a ciki wasu suka ce a taska kan duk inda kaji an faɗa ai maganar almalu ake yi inda an ce taska yanzu a ce ai tabbuwa na fawa mun sabar musu taska yake zamanin ilimi ne ko littattafai me za ka yi tsammani kuɗi haka za ka yi kuɗi za ka yi tsammani don zahirin abin yana nuna kuɗi ne kenan da haka shi yasa al'imam da jarir tsabari rahimahullah ya rinjayar da cewa wannan maganar da ta kuɗi ake yi taska ne ta kuɗi aka bar musu akwai hadithi da ake ruwaitowa amma sai dai hadithin yana da rauni daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce taskan nan ilimi ne amma in bai inganta ba to amma cikin magabata har cikin sahabbai akwai waɗanda suke cewa taskan nan ilimi ne aka bar musu to sai wasu malamai suka ce wannan abun ba koreri ne a cikin juna magana juna duk magana ɗaya ce suka ce saboda a cikin magabata akwai wanda suka ce ilimi ne a rubuce amma a jikin allo na golf to kaga allon golf ai ba garman kuɗi ba ne ko kaga taska ce ta kuɗi ai amma kuma akwai ilimi a jiki domin an rubuta ilimi ne a jiki suka ce allo ne na golf har ma wasu daga cikin magabata kamar Hassan al-Basri yake cewa lahum min zahabin wani allo ne na gwal, maktubun fihi abinda yake rubuce a cikinsa bismillahir rahmanir rahim ajibtu liman yu'minu bil qadar ina mamakin mutumin da yi imani da kaddara kaifa yahzan me yasa kuma yazo na yana taukin ciki wa ajibtu liman yu'minu bil maut kaifa yafrahu yace ina mamakin mutumin da ya imani da mutuwa yaushe kuma zai samu farin ciki wa ajibtu liman ya'rifu ad-dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha yace kuma ina mamakin mutumin da ya san duniya ya san yadda take jujjuyawa ta daga wannan yau ta sauke wannan ta daga wannan ta sauke wannan kaifa yatma'innu ilaiha har zai samu nutsuwa a cikin ta in ya samu daukaka ya ga cewa zai tabbata a ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka alhazu basar yace abin da yake rubuce kenan a jikin Allah amma Allah na gol ne to shi yasa wasu malaman sai su ce ilimi ne wasu kuma su ce me dukiya ne to ko shakka babu in Allah ne na gol aka rubuta masa ilimi to hada abubuwan guda biyu ya zama taska ce ta kuɗi kuma taska ce ta ilimi a ah, Wakana ta tatahu kanzul lahumu ma Wakana abubuwa salihah babansu ko mutumin kirki ne wato dalilin da ya sa suka samu wannan gatar saboda babansu na gari ne wani yana daga cikin babban dalili da malamai suke cewa ashe idan mutum ya zama nagari wannan nagartar tana taimakon zuriyarsa Allah madaukakin sarki yana taimakon mutane saboda nagartar uwansu domin cikin magabata akwai wanda suka ce wannan fa baban nasu da aka ce nagari ne ba wai babansu da ya haife su bane babansu ne na bakwai wato kakansu na shida kenan wato nagartar mutum takan yi na so ta samu ɗansa da ɗanɗansa da ɗanɗanɗanɗanɗansa in mutum ya zama mutumin kirki Allah maɗaukakin sarki yakan yi albarka har a zurriyarsa ta nesa saboda sababin bin Allah maɗaukakin sarki da yi kenan in kana so zurriyarka ta yi albarka to ka bi Allah idan ka bi Allah to Allah madaukakin zai taimake ka ko bayan ranka wajen shirwa ƴaƴanka kaga wannan ku baya nan ballantana mun bindauke maganar malaman da suka ce kaka ne na shida baba na bakwai amma saboda wannan nagartattasa fa arada rabbuka an yabluga ubangijin ka yana nufin su kai karfin su wa yastakrija kanzahuma su fitar da taskarsu da kansu rahmatan min rabbika wannan rahma ce daga Allah a wannan lokacin idan taskar ta fito yaran kanana ne don marayu ne na haka akwai yiwuwan wasu su riga su zuwa ga wannan taskar su amfana da ita su kuma kafin su girma su girma kuma basu su da komai su wahala to amma sai Allah maɗaukake musu gata ya taimake su ya sa khidir ya ɗaga wannan katangar ta tsaya ta koma ta tsaya kar ta faɗi har sai sun girma in suka girma suka kai hankalinsu domin ka san mutum ba wai nan ya girma ne kawai shi kenan sai a dauki kudi a bashi ba a'a sai waftalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum haka Allah madaukaki sarki ce ku jarrabe marayu har idan sun isa aure sun balaga fa in anastum minhum rushdan in kun tsinkayi shiriya tare da su to fadfa'u ilayhim amwalahum ku ba su duke su amma in ba su shiryu ba fa ba za a ba su buke to kaga ubangiji ta Allah yana nufin cewa waɗannan yaran sai sun girma sun mallaki hankalin kansu sai su fitar da dukiyarsu da kansu to nan ka iya tambaya ka ce to wai yaya aka ta yaya ne ne waɗannan yaran za su isa zuwa ga wannan dukiyar dukiya a ƙasan katanga uba ya mutu ta yaya za su isa zuwa gari wasu malamai suka ce shi uban saboda nagartarsa ya sanya wannan dukiyar la'alla a gargashin katanga kuma yana kyakkyawan fata saboda yadda ya tsare mutuncinsa ya girmama Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki zai tsinka yadda waɗannan yaran dukiyar lokacin da suka girma. ba tare da wani ya nuna musu ba Allah maɗaukakin zai sha makance kamar yadda katangar ta so faɗuwa sai ya kawo khiri ya ɗaga ta to haka Allah zai ta bada kariya zai ta bada kariya har yaran su girma kuma Allah ya tsinka yadda su Allah maɗaukakin sarki ce rahmatun min rabbika wannan kuma rahama ce daga Allah ma fa'altuhu an amri wannan abun yace ban aikata shi an amri akan umarni na ba umarnin waye umarnin Allah sai yace zalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sabra wannan shine fassaran abin da ka kasa hakuri akan sa a can baya yace sa abin nan sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasdi alaihi sabra da sannu zan baka labarin abin da ka kasa haƙuri sai ce ɗaya ya sabu ta'un guda biyu ya ƙara ta'un nan kuma sai ce malam tastaɗe suka ce ai kamar yadda muka faɗa ne jiya wato ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk inda ka ƙara harfi a larabci to akwai wata ma'ana da ake rufi yanzu can an ƙarfafa maganar ne saboda lokacin annabi Musa bai san komai akai ba da aka bashi labari kuma zai ci gaba da mamaki yanzu ba mamaki saboda aka ce aka sauka ga kalmar zalika ta'wil malam tasdi wannan fa shine abu mai saukin da ka kasa ganewa can kuma abun mai wahala ne lokacin saboda bai gane komai ba kamar fadan Allah madaukakin sarki a kissar da zamu karanta a gaba ta Fa famasda'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu gaba. masda'u babu ta'un istata'u akwai ta'un basu isa ba su iya ƙetarewa ba ballantana su iya hudawa wato hudawan ya fi wahala shi sa sai aka ce aka sa a ciki mun ɗan yi ishara zuwa ga saɓanin malamai a baya akan shin khidir annabi ne ko ba annabi ba malaman da suka ce annabi ne wannan yana daga cikin mafi girman dalilinsu wa ma fa'altuhu an amri ban aikata shi an amri a akan umarnina ba umarnin waye umarnin Allah ne suka ce tun da ko ce umarnin Allah madaukakin sarki ne to wannan yana nuna shi annabi al-imam ibnu kathir rahimahullah a cikin tafsirin sa ya nakalto wannan magana ta sabanin malamai akan annabtakar khidir yace al-imam an-nawawi ya ambata cikin tahzib al-asma yace da shi da wasu daga cikin malamai sun hakalto maganganun malamai akan rayuwar khidir dan bayan maganan annabtakarsa akwai maganan kuma rayuwarsa shin khidir yana nan ko baya nan akwai waɗanda suke ganin cewa yana nan ya ce sun naƙalto fi kaunihi baƙin ilal'ana cewa yana nan har zuwa yanzu sun ma'ila yau milkiyamati har zuwa tashin alkiyama sun naƙalto ƙaunai na magana guda biyu magana guda biyu ne wa ma lahuwa wabnu salah ila baqaihi shi al-imam da imam ibn salah yace sun karkata zuwa ga cewa khidir yana nan bai mutu ba wa zakaru fi zalika hikayatin wa afarin an salaf wa ghairi sun nakalto wasu maganganu na magabata akan maganar rayuwar khidr wai yana nan bai mutu ba kuma sun ambaci wasu abubuwa da suka zo a cikin wasu hadisai wanda maganar tana dan tsayi insha Allah ina ganin zamu barta saboda lokaci yayi sai gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu sai magana akan annabtaka khidr da kuma shin khidr yana nan ko baya nan in yana nan ya za ka gan shi in akwai hanyar da ake gani zai ga baka satar amsa yadda za a ka haɗu da shi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala na muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh